akwai kyautar littafi da suka ba kamar su mu ga wannan littafi ga littafin da suka na me kenan ya sunan littafin abin da yake rubuta a taura da zabura da linjila na ma'ana littafi ne suka yoshe na bible eh. wanda ya kunshi a taura zabura linjila kuma aka yi shi bugun hannu kamar dai yadda alkur'ani yake idan za a yi kiyasi za a iya cewa kashi tasi'in na al'ummar arewacin najeriya musamman al'ummar hausawa da kuma fulani musulmai ne wanda haka ne yasa a kullum mabiya addinai daban-daban sukan shigo wannan yanki su bi hanyoyi daban-daban domin ganin cewa sun ribanci al'ummar hausawa ta hanyar raba su da addininsu da kai su ga wani addini wanda a ba nasu ba wanda haka ne yasa a kiristota suka bullo da wani hanya ta hanyar da za su a durmayar da musulmai musamman hausawa da fulani ke arewacin najeriya inda kamar yadda kuka ganin wannan littafi duk wanda ya kalle shi zai iya cewa alkur'ani ne mai girma wanda shi ne littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sako yayi halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin ya zamanto hanyar biya ga dukkanin al'ummar musulmi gane irin da al'ummar musulmi suka yi riko da wannan littafi da kuma addinin musulunci baki ɗaya yasa kuma kasancewar shi alkur'ani an rubuta shi ne da yaren a ah, larabci wanda haka ne yasa a al'ummar Kiristota sun ka yi ƙoƙarin rubuta a littafin a taura ko in ce sun ka rubuta shi da hausar ajami domin su ribanci al'ummar hausawa da sigar cewa a wannan alkur'ani ne wanda kamar yadda muka gani wannan dattijo an kama wannan littafi tare da kuma yi mai albishar da cewa za a ba shi mota da manyan kuɗaɗe domin ya ba addinin musulunci ya koma a addinin kiristanci. Wanda ya kamata ce al'ummarmu a ƙara ta wannan labari domin a al'ummarmu su tsira daga wannan yaudara da aka bullo da su kasancewar addini ba abun da za a ce sai an baka kuɗi ka yi a abu ne wanda za a ce ka ga cewa eh, ka ba da gaskiya ga addinin ka yi shi domin samun gwaggwaɓar lada ta yadda za ka tsira a gobe ƙiyama ga dai cikakkiyar zanta da an kai da wannan a dattijo inda ya bayyana yadda an haka kawo mai wannan littafi da sunan cewa alƙur'ani ne ga da cikakken zanta da an kai shi ga mai biredi tv mai biredi tv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 me kenan ya sunan littafin abin da yake rubuta a taura da da linjila na ma'ana littafi ne suka yoshe na bible eh. wanda ya kunshi a taura zabura linjila kuma aka yi shi bugun hannu kamar da yadda alkur'ani yake a bugun hannu kuma idan muka duba za mu ga cewa littafi ne da aka yi shi da ajami bugu na hannu wanda aka ɗauki yanayi na bugu na alkur'ani bugun hannu don dai ya zama cewa mutanenmu na karkara da alarammomi an ja hankalinsu da wannan mana an ba su shi an kuma ja hankalinsu an ruɗe su da zuwa ga addini na kirista kamar da muke gani wannan littafi ne na farko na bible wanda ga shi kai tsaye da a jama'an rubuta littafin farawa wato genesis kenan sai kuma surorin suka biyo baya kamar yadda muke gani an yi masa tsari da salo irin na alkur'ani don dai ya zama cewa an ja hankali musamman na waɗanda suke alarammomi da waɗanda suke ba su da ilimi musamman ko ba su da wayewa a fulani da suke karka da suke dazuzzuka da mutanenmu da suke karkara wannan littafi sukan yi amfani da shi wajen shiga lunguna da sako na wannan jiha domin rarrabawa kamar da ya bayani dai gashi a sumaila suka shiga suke raba wannan littattafai har ma a matsayinsa na dan da'awa ya zama cewa an gayyace shi domin a yi tafiya tare da shi da kuma rudi da suke ko kiransa da suke abin da yake bukata musamman sun ga mashin ɗinsu da yake ayyuka na da'awa ya tsufa sai suka yi masa ta yi ma na mota ba babur ba to wannan ba karamin kalubale ba ne ga mu al'ummar musulmi a miƙe tsaye domin mu tallafawa addinin musulunci mu taimaki 'yan uwanmu da suke karkara domin ya zama cewa mun kubuto da su daga cikin wannan hanya da ake jan su ta addinin kirista ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi TV. Kakar gasa online TV mai biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.